a karo na farko tun lokacin da aka fara yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram ƙasar amurka a yanzu ta yi na'am kuma ta amince cewa za ta saida wa najeriya makaman yaƙi a ciki har da jiragen nan na super tucano A29 waɗanda suka shahara wurin tattara bayanai da kuma taimaka wurin yaƙi da abokanin gaba. Bayanai daga Amurka suna nuna cewar gwamnatin Amurka da 'yan majalisar ƙasar sun amince da irin jagorancin da shugaba Muhammadu Buhari yake yi a yanzu da kuma irin matakan da yake ɗauka na tabbatar da an bi ƙa'idodi na yin yaƙi da kuma ɗaukar matakan da suka zama wajibi ga ƙasar na wanke matsalolin da aikin soja ya fuskanta ta fuskar cin hanci da rashawa da kuma lalace wurin gudanar da ayyuka na yaƙi da ta'adda. ta'addanci musamman kungiyar nan ta Boko Haram. Daman dai gwamnatin Najeriya ta dade tana kuka cewar bata samu haɗin kai na samun makamai daga Amurka ba, abinda ake ganin cewa ya kawo cikas da kuma jinkiri wurin irin nasarorin da ya kamata a ce an samu tun farko wurin yaki da 'yan ƙungiyar Boko Haram. amma matsalolin da tsohuwar gwamnati ta goodluck ebele jonathan ta fuskanta a wurin wannan yakin da irin rashin amincewar da kasashe na duniya suka yi mata akan manufofinta akan wannan yaki ya san amurka ta janye jikinta da kuma bayanan ma da take bada na tsiri daga taimakawa gwamnatin jonathan din gurin yaki da yan kungiyar boko haram to ganin cewa yanzu amurka ta amince cewa za ta ba da waɗannan makaman tare da kuma ƙara samar da rahotanni ko bayanai na sirri da ba da shawarwari a kan hikimomin da za a ƙara samun nasarar yaƙi da 'yan boko haram na tuntuɓi wani tsohon kanal na soja wato balamande wanda kan yi sharhi a kan al'amuran tsaro a cikin najeriya domin in ji irin nasara ko tasirin da wannan mataki zai iya ɗauka wurin ƙara taimakawa Najeriya da ƙasashen Afirka ta yamma samun nasarar yaƙi da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Eh, wato ai shi zamani yana tafiya da ci gaba. in kayayyakin yakin da muke da su ba za mu rena masu ba amma dai na wancan karnin ne kuma ya kamata a ce tun tuni mun samu makaman yaƙi da jiragen yaƙi da wasu na'urorin yaƙi waɗanda ke da technology wanda suke tafiya da zamani to kuma yanzu amerika da ta yanke wannan shawarar ta da ta bamu abubuwa guda biyu ne ko uku na farko dai ta yi na'am da cewa yanzu Najeriya ta tashi tsaye da haƙi da gaskiya da yaƙi ta'addanci kowane iri a cikin ƙasar ta. da kuma ta haɗa kai da sauran ƙasashen da ke makwabtaka da mu a murƙushe ta'addanci ko ina yake a kowace ƙasa da wa'annan na'urorin aiki wanda ke tafiya da zamani. Na biyu tun farko shugaban ƙasar Amerika Barack Obama lokacin da shugaban ƙasa janar buhari ya je ya faɗa ya ce shugaban ƙasa janar buhari yana da tsare ya gamsu da tsare-tsarensa da zai yaƙi ta'addanci. bayan dai wannan kayan yaƙi da za su sai wa najeriya da irin gudunmawar da suke bada sun ce kuma za su ƙara inganta wato bayanan tsaro da suke tattarawa suna baiwa sojojin najeriya da kuma shawarwari akan hikimomi wannan yaƙi a kana ganin kamar rashin yin wannan tun farko ya kawo jinkirin yakin da ake yi da 'yan kungiyar boko haram din kamar nasarar da ta zo fiye da wadda aka samu a yanzu inda wannan gudunmuwar an same ta tun farko a wancan karnin gaskiya ina ganin ba a yi fito na fito ba da 'yan boko haram shi yasa suka yi karfi kanar balaman da ke nan wani mai sharhi kan al'amuran tsaro a najeriya tattauna da ne da shi abuja bayan da bayanai suka fito cewa amurka ta amince za ta saida wa najeriya manyan makamai na yaƙi tare da kuma ci gaba da ƙara ba da bayanan sirri da hikimomi ko dabarun yaƙi da 'yan ƙungiyar nan ta boko haram umar faruk musa amurka a abuja najeriya